رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كراتم علي تافين الولاء والبراء في الإسلام منسع فكرة بقوي مشاركتهم في أعيادهم أو مساعدتهم في إقامتها أو تهنيتهم بمناسبتها أو حضور إقامتها wanda a kanta za mu tashi insha Allah ta'ala Allah ya mana muwafaka ya mana gamdakatar muna sa ran za mu gama littafi nan a yau insha Allah ta'ala amin ya rabbal alamin bismillahir rahmanir rahim kafin mu kara fakiran jiya da daga baya nake jin karatu duk da na ga littafin malin an rubuta an shakalin cewa wani tajammi haza lamma arada sahaba kun kalla a wannan da shafi da muke yanzu haka a sama kanan akwai wani tajammi haza lamma a rada sahara da lalun kun ga wajen to fasaha ko kuma yare mafi kyau a wajen wani jannubi ya fi kyau mala ya ce musharakatuhum fi ayadihim wa musa'adatuhum fi ha? yana daga alamun son kafirai tarayya da su cikin bukukuwansu a yi tarayya da su cikin bukukuwansu au musa'adatuhum fi ha? ko a taimaka musu wajen sayar da wannan bikin ko yinta aw tahniyatuhum bi munasabatiha ko a yi musu a nuna musu farin cikin wannan bikin a ce da su hafi christmas ko ana falaka ba ko hafi christmas wannan shine ma'anar tahniyatuhum bi munasabatiha wannan yana daga alamun son su ne kaga musulmi bai dace ba ya yi musu wannan magana aw hudur ikamatiha ko mutum ya halarci wannan christmas yana nuna kenan yana kaunan su ne akan shi zai magana ce wa kada fussira daga babu shadda akan sinin wa kada fussira qawluhu subhanahu wa ta'ala wallazina la yashaduna zura an fassara wannan aya da ai wa min sifati ibadir rahman ya daga cikin siffofin bayin Allah annahum la yahduruna ayadal kufar ba sa halartar bukukuwan kafirai shine ma'anan wallazina la yashaduna zura in ka suka shiga sahun mummunai to irin wannan bikin karka halarta na takwas madhuhum wal ishadatu bima hum alaihi min al madaniya madhuhum yabawa kafirai wal ishadatu bima hum alaihi da kuma jinjina musu kalmar madhu da ishada mutaradifat ne yabo ne da jinjina dukan su biyu ka yabawa kafiri ka jinjina wa kafiri bima hum alaihi min al madaniya na abin da suke kai na wayewa madaniya birnanci wayewa wal hadara da civilization ko kuma kuke faɗa ne civilization gaban menene a takaddum eh, fitta alimi menene kun gane gaban wayewa na al'amuran yau da gobe da technology da sauransu kawai wayewar da kai shine hadara kun sani civilization ai ko turawa ne mu ne ai kawai shigowa muka yi takaddun katanga Eh, to shi ne ma'anar hadara na ga kuskure guda daya na ga walƙin ijabi wannan kuskure ne ba walƙin ijabu ne atufin akan madhu ne wal'i shadatu sai ya zama walƙin ijabu ne mutum kaga yana burge shi mai akhlaqihim halayen kafirai wannan ba daidai bane wa maharatihim eh wato yana burge shi halinsu da kuma maharatihim hazaka shine ma'anar kaifin wayewa shi ne ma ba na ce mutum mahir ba goni kenan ba muna cewa goni wato wanda ya korance sosai shi ne mahir shi ne maharatihim duna nazirin ila qa'idihim bakila ba tare da mutum ya hararo su ba kawai yana kallon su cewa su wayayu ne aina da ma Allah ya faɗa ya alamuna zahiran min alhayatid dunya ba abin mamaki tunda kai ka karanta Qur'ani cewa su fa an ba su wannan ilimin to me abun burgewa a ciki duk wanda ba yi da da kar sa ya burge ka wallahi wa himul fasid da kuma wannan addini na barna Allah ya ce kala wala ainihi ga ila ma na bihi azwajan minhum wala tamudanna ka, kar ka sake idanunka a kansu ila ma na bihi zuwa ga da muka jera su karmar matta'a a Kur'ani. ba cewa wanda ni na lokaci kadan ba inda ka bala ai a lokaci kadan mutum baya rudewa in ka ba mutum mulki yanzu za ka zama shekara ɗaya biyu uku gudu yana aiki mai kyau ba zai rudewa. amma in ya ɗauki lokaci a cikin ni'imar ne abun zai ɗauke shi akan lokaci shine shi shine dadewa da ɗaukar shekaru da yawa cikin ni'ima shine matta'a ila ma matta'a na bihi cikin abu da muka ni'imtar da su azwajan na dangin abubuwan duniya minhum daga waninsu kar wani ya burge ka me yasa muka yi musu haka zaharatul hayatid duniya don ado ne na duniya kalmar zahar kun san fure kun san fure ana shukin gyada a garin nan ana shukin gyada ba ana kafa ba shukin gyada ok gyada an ka shuka gyada laka kalla ganyen a sama ko zai cire ganye, zai cire fure sanda ya cire fure zai zo cewa yanzu ya yi 'ya'ya amma fure shi ne a samun ne itace na karshe kuma jikin itace ba abu da yake da kyau kamar fure ko kuma ba abu da yake saurin tafiya kamar fure din amma amfani fa yana kasan gyadan ne ba furen ba ne to wannan shi ne alaman duniya ga tara kyau amma kuma ga saurin tafiya Allah ya ce mun yi haka ne na fitinahum fi dan mu jarrabe su mu fitine su ne amma wa rabbi ka khairun wa ka, arzikin mahalicinka shine mafi alkhairi kuma shine ne abun wanzuwa isa ma'ana ka karka fahimci da wannan ma'anan cewa annal muslimina la na asibabar quwwati waya ta to musulmai kar su dauki sabubban karin karfin gari alkuwa huna ciyar da gari gaba kara ce kar ku ce mu musulmai ne ba mu da abubuwan duniya za mu ce ta gare mu kar ku faɗi haka don naku ne asali kar ku faɗi haka min ta'allumi sana'at wajen koyan sana'o'i ku ce banda ku lala wani ba wayewa ba ne wa mukawwamat mu ba da kuma sayar da al-iktisar shine ilimin su noma funun fanni fanni na ilimin da zai ciyar da kasa gaba shine iktisarul ba wanda suke da kyau ku bari su dauka kar ku da ku ce banda ku zai ku dauka naku ne wal asalibi asariya da kuma irin salo irin solo da za a koyarwa jami'an tsaro kar ku bari su dauka ku dauka ku koyarwa jami'an tsaro ku salo kala kala na yaki don wannan din bal karkaro ka nasu ne a'a zalika matulubun ana bukata a musulunci ku koyi wannan din don Allah ya ce wa'iddu lahum mastata'tum min ash min kowa ku yi tanadi iddu ku nemi tanadi lahum don su don su kullum suna tanadi don dubara ka kuma ku yi tanadi mastata'tum iya da kuka iya gurgurdan ku ku nemi tanadi min kuwatin na karfi annabi ya fasara wannan kowa ala inna kuwata innal kuwata arramyu kun gane wa hadhihi al manafi wal asrar al waɗannan amfani da kuma asirarun kauniya sirrorin yanayin duniya wannan gaba daya hiya fil asli lil muslimin asali wannan gaba daya kak na musulmai ne duk kayan duniya duk kayan duniya asali sana mumunai ne kafiran ma kawai sun shiga ta katanga ne amma ainihin na musulmai ne dalili Allah ya ce kul man harrama zinatallahi Allah allati akhraja li ibadihi wat min ar tambaye su ya mahiki wa ya isa ya haramta ya harama adon da Allah ya fitarwa bayinsa wa ya isa ya haramta musu wa tayyibati min ar arziki na alkhairi masu dadada halal da muka cire a kasa wa zai haramtawa bayi kul ga ya musu in ba su sani ba hiya lillazina lillazina ka gani ba a shi ainihin wani namu ne ko ilimin boko nan ka karanta asalinsa na musulmai ne suka dawwana a littafi da yaki ya yawaita sai suka sinci wannan littafin sai suka yi kare-kare sannan suka canza yaren zuwa ga yaren su sai ya zama nasu amma yi kuma namu ne wallahi kun gane be wannan ya ce kulhin lillahi amanu fil hayatid duniya wannan namu ne dama a duniya Halisa kebantaccen kyauta ne daga Allah amma ko wanda ya fi wannan yawon kiyama ranar kiyama kebantaccen kebantattu kenan kaga kasan aya daya akan lamarin duniya naka ne akwai makami a wani gurin na yan bida da zaka rushe alminci daya kawai rike wannan aya daya sai mu da aya ta biyu Allah ya ce wa sakhara lakum ka dauki lakum ka fasara da hiya lil ladzina amanu an an sakhara muku kusuwa mu'mina yake na ajin farko ko ma fi samawati wa ma fi ardi jami'an ne ko da Allah bai kawo tauki jami'an ba in ya ce ma din na kawai ya wadatar ba ma sai an kawo jami'an ba ma jami'an don kara karfafawa gaba da karka rage daya dukkansu minhu daga Allah an sakara muku nan ma akwai lokacin da zaka rusa mushrikai musamman yan kristoci masu annabi isa Allah ne don minhu suna cewa annabi isa daga Allah don min warohun minhu in haka ne mu mu ayan Allah ne tunda ana ka ce ma fi samawati wa ma fi jami'an min man min Allah min mu ce wace minhu da wannan minhu in minhu ne mujarrad kun gane wannan logo aya na uku Allah ya ce huwa allazi khalaqa lakum lakum kusuwa a ajin farko ku musulmai ko lakum ma fil ardi jami'an Allah ya halarta muku duk kayan duniya ku ne to gaba anan shine gashi mun karanta a ƙur'ani aya bayan aya aya bayan aya har aya uku banda mawaninsu Allah yana gaya mana cewa duk ni'imar duniya mu ya bawa da wanda muka sani da wanda bamu sani ba da wanda an yi yanzu da wanda za a yi gobe dukkan nasu wane ne namu ta yaya za ka zo ka da mutu inda haka ne jirgin sama ma din ai bid'a ce in ka zama din ai bid'a ce in haka ne ai ka zama din bid'a ce ka san ka gane karatu kenan malam jahili ajin farko na'am wallahi duk wanda ya kama ka misali a duniya ce ai bid'a ce wallahi bai san karatu ba a jahilan mu ajin farko ne mala duk kayan duniya halal ne sai wanda aka haramta maka ga qur'ani a gaban mu komai na duniya kai halal ne sai abun da aka haramta ce banda kaza amma ka zo addini da da duniya shi kuma addini kai komai haramun ne sai an ce kai shi kuma duniya ka ci komai ya halatta sai an ce kaza haram ne kun gane bambanci duk na duniya asalinsa halal sai abun da aka ware aka haramta ita ko shi kuma addini ko mun same haramun karkare sai abun da aka ce dalilin kaga wannan mun samu dalilin duniya cewa komai halal ne ma wajen mu ba a sai abun da aka ware an cabu da abu kaza shi kuma addini ma yake cewa ya mana amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun duk wanda ya yi ba mu ce ya yayi ba rejected ne kaga kenan ashe sai an ce kai kafin kai kenan na daya kenan na biyu kuma ba za ka yi koyi ba ko a hadari haka rahuta ko mai ahadari ce. wala hinnu lahu an fi'ilan fi'ilan na kira fi siyakin na tufidu al-umum wala hinnu lahu fi'lan ayyu naw'in min anwa'il fi'ili ko wala yahillu an yaf'ala fi hatta ya'lama hukmallahi duk wani baka gane kamar kan ce ko kawai ba lokacin da shi ya zama baka ba akwai abin magana malam ba da falwajibu an yakuna almuslimuna sabbaqina wajibi shine musulmai su zama su ne masu rigegeniya ne yan ajin farko ila istiglali hadhihi almanafi wajen ribantan wannan amfanin wa hadhihi taqat da kuma wannan iyawar su fi kowa hawa kan wannan su fi kowa moriyancin wannan garabasar wala yastaj taj jimun nun sukun ne wala yastajdu wala yastajduna al-kuffara fil husuli alaiha kar su karfafawa kafirai wajen samun wannan garabasar su su dauka suna yi ko bal ba ma haka ba an yakuna lahum masaniya wa tikniya ya zama ma'aikata suna da su tikniya shine funun da turuk da asali fannoni da uslubi uslubi da layuka na ciyar da garinku da rayuwanku da kasanku gaba ku shiga a dama da ku la tadkhulu min babin wahidin wa dakhulu min abwabin ku tashi matasa kar ku shiga ta kowa daya in an zo babin injiniya muna da sha'alu sunna gangariya in an zo babin chemistry muna da su ɗan alu sunna gangariya in an zo kowace babi akwai alu sunna gangariya to haka muke so ku motsa ta kowace hanya Allah ya taimaka na tara ta tasammi bi asma'ihim kiran suna da irin sunan kafirai alamatin son su tun sunanka Muhammad kamar yadda shi Ronaldinho subhanallah malam daga Muhammad mafi kyawun suna malam ka canza kamar shi me ma'anar Ronaldinho kai ka sani me ma'anar Ronaldo me ma'anar shi kowace suna akwai ma'ana me ma'ana wannan ka sani ba ka sani ba Kaji je mace ma daga kaji kristo mai akwai matsala ka mai da suna ka krist ka mai da suna ka cristiano ronaldo kai wawa gara da Allah ka taba ji wani sun dauki sunan muhammad sun sa a su. amma kai da baka wayewa ka dauki sunan su kasa a kanka tur da kai wallahi ya ce bi haisu yusammi ba'dul muslimina abna'ahum wa banatihim bi asma'i ajnabiyya bi asma'in ajnabiyya wadansu musulmai ba'dul muslimin suna kiran abu na ahun ‘ya'yansu ɗan cikinsa mutum zai kira wa banatihim ‘ya'yansu mata suke kira biya su ma'in ajinabiya suna wurin su irin abin da ba su masu mai mananta ba ajinabiya asalin ta duk da ba a ajinabiya kawai mu fasara abin da baka san ma'ananta ba ka ka sa ɗanka a nan gana wata ta tambaye shekarun jiya kuma bai wuce kwana uku ba ta sa sunanta menene ta sa ɗanta sunan mursalin ai sunna ce ita mata ta sa ɗanta mursalin ya dace na ce bai dace ba mursalin ma ya jami'i ne mata kunna ma abubuwan kada ya ci mu lokaci kawai ka san suna za ka sa 'ya'yanka don ana tabarruki da suna ana tafa'ul da suna duk suna za ka sa ɗanka kana so ne ɗan ya kwaikwayi mai sunan amma kai kaji ka sa suna ka danna suna da baka masani ba me zai kwaikwaya a wajen ta yi ka sa sunan wani mugu ya fara a kanka ka samu kanka wa yatrukuna asma'a aba'ihim wa ummahatihim wa ajdadihim wa jaddatihim wal asma' al ma'ruba fi mujtama'ihim sai su ba sunan iyayensu sunan iyayensu babanninsu kenan da sunan iyayensu mata da sunan su da kakannin kakannin su sun kyale gaba daya wal asma al ma'rufa bi mujtama'ihim sunan da an san su a society su a rayuwarsu na da sunan an san an bari wasu karɓar wannan gaba da kauyanci ne an bari an yi an samu wata suna da ba su ma san mai mananta ba annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam khairu asma mafi kyawun suna kakab abdullah wa abdurrahman duk wanda yake suna abdullah daga bakin mai yana da suna mai kyau abdurrahman shi ma haka amma hadisin wai cewa duk gidan da akwai muhammadu to gidan ba su ba wuta za ku wuta wallahi shi ma muhammadu za su wuta sai dai ya bi allah ya bi annabi wannan duk yan iska ne bidai suwa suna kawo fasaha musulunci wannan iskanci ne wallahi ina kai kasan wannan addini wannan to kafin ma'aiki salama akwai muhammadu takwas eh kafin ma'aiki akwai muhammadu muhammadu takwas a makka daga cikin akwai kafiri sai me lamarin karatu ne nan bi'uni bi ilmin mala ce obi sababi tagayyarin asuba dalilin canjin suna fakar da tabbas an samu jilun karni guda zamani guda ya hamilu asma an gariba zai kwashi sunayen da bai masa mai manansu ba mimma yusabbibu infisala baina hazal jili wal ajyali sabika irin dauka suna zai sababin raba tsakanin wannan garin da wancan garin yanzu kaga rayuwar iyayenmu sunan su masu kyau ne ba canjin suna eh, iyayenmu ba su san su waye Ronaldinho su waye irin yan kana duba sani ba amma yanzu kaga dan musulmi ya koma wani abu daban kaga jil din ya canza da wannan jil kun gane nam wa yaqta'u ta'arufa bainal usari yana yana yanke sanayya da yake tsakanin dangin usar shine dange allati kanat tu'rafu bi asma'il bi asma'i al-khassa irin wani aka san sura sunan su ke to yanzu an riga an canza gaba daya wannan wannan bai dace da mu ba gaba daya na goma al-istighfaru lahum wa tarahum alaihim nema wa kafirai gafara nema su kace Allah ya ji kansu ma kafiri kafiri wani abu sai wawa malam wala wani abu sai wawa kana ji a littafin ka an rubuta harrama innahu man yushrik billahi faqad harrama alaihi aljanna wa mawahu an-nar wa ma na min ansar kuma baka kwatanta tausayin Allah da na halitta shine yace dan wuta ne kai ka ce a wannan mutumin kirki ne tunda aka haife shi mun san shi da abu mai kyau aiki mai kyau yake yi saboda haka ko kawo ne yanzu ai dan Allah dan aljanna tunda Allah mai rahama ne baka da hankali wallahi baka da hankali wallahi tallahi tunda aka da duniya ba kafirin da ya aiki mai kyau tukuru kamar Abu Talib Abdul Muttalib da Abu Talib wanda ba musulmi ba kafiri amma ya yi aikin da har an da duniya ba za a yi ba irin shi ba sojojin nan dukkan su biyu yan wuta ne mala idan har aiki na mai kyau kuma annabi so kaiwa ba wani so kaiwa ba aiki na kaiwa ma aiki da aiki na kaiwa wani ba sa zuwa daya ko a jawahiru ma ne yuzu ina farko lokacin da nake gudun ina so in kai ne amma kuma abun ya tafi ta nan in ja an kawo tafi can shehu tijjani ya ce duk wanda ya bashi abinci dan aljanna ne duk wanda ya gan shi dan aljanna duk wanda ya hada hannun shi dan aljanna duk wanda ya zamani da shi dan aljanna kai wanda ya gan ya ga ya ga ya ga ya ga ya ga har na goma dan aljanna ne na ce to kira mu ma yin aljanna ne kina da haka ne Allah ya yi tafa malam wallahi talashi ma ya sha tukunna yanzu a lahira shi ma din bari mu ga ya sha mata tukunna magana wani dan aljanna shi ma ya sha mata din in ya sha ma ya kokori a lahira wa kad harrama Allah zalika bi qawlihi ta'ala Allah ya haramta wannan cikin fadin ma kana lin nabi baya dacewa da da annabi to ina wani wallazina amanu in mu'mini ne in mu'mini baya dacewa da shi an yastaghfiru lil mushrikin kar su nema wa mushriki gafara walau kanu ko sun kasance uli qurba en kusa ne 'yan gida ne 'yan dangi ne karka yi wasu gafara inda mu shiga suka mutu min ba'di ma ta bayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana sun mutu akan kafirci 'yan wuta ne to kai gum bal haka ba annabi ya ce idan kana tafiya kaga ka zo ka tarar da kabarin mushrikai kai musu bishara su 'yan wuta ne kafin ka wuce haka muke ni tun da haka ne ke tun da na kan nazo kawai kafirai ce in za ku babbaka yanzu an wuce wani alkuran ba wani annabi ne fa ya fada fa mana fada za kai wuce kawai lianna hadha yatadammanu hubbahum wa tasiha ma hum alaihi don wannan din neman musu gafaran yana nuna cewa kana kaunan su kuma kana kana nuna cewa abin da suke kai din daidai ne haka kike kake nunawa magabata ko dan bida sufiyanu sauri wani jibgege dan bida ya rasu suka ga yana zuwa suka ce kai ga babban malam yana zuwa ya sallar ya sallace wannan ga wannan bid'a nan kenan wannan bid'a na shi ba kai kafirce ba kenan kenan wannan mutumin kirkire suna ga ikon Allah da ya zo sai ya wuce gaba da bai sai a wajen ba ma ya wuce gaba da sab da aka tambaye shi ni ne zan sai akan ga wannan bid'a ni in sai a gangawa dan bida kaga ganin kama a jana'izan dan bida kara wa dan bida daukaka ne ni dai kam insha Allah har na gama rayuwa ta ba ku gani akan gawan dan bida ba wallahi sai dai dan bida nan karamar karba bida ce inda na yarda wannan bida mada'i ne wallahi karya ne ka je ka littafi guda akai akan yan bida da Imam Buhari ya rawaito hadisi a gurin su akwai yan bida da yawa Imam Buhari ya rawaito hadisi a gurin su ana magana daya cikin uku in ka ga imam bukhari ya kabi hadisi dan bida to da cikin uku ne in ma bid'an nashi bai kai kafirci ba in ma baya kira zuwa ga kai Ka kaga shi in har kana kira zuwa ga kan bid'a me za ka buce mai kyau ne Wala duk abu na kamar wacewa mai kyau ne na uku suka ce to ko kuma zargi ake yi bai tabbata ba sai ya karba saniyan na biyu min maza min mazahiri muwalatil mu'minin daga alamun mutum yana son mu'minai kuma za a yi yanzu an ga wannan kafirai yanzu za mu shiga na mu'minai ne na farko alhijratu ila biladil muslimina wa hijru biladil kafirin alhijra wal hijru guda biyu ne mutum ya kaure ce alhijratu ya kaura zuwa ga ila biladil muslimin ya kauro zuwa ga garin mu'minai wa hijru biladil kafirin ya bar garin kafirai wannan alama yana son musulmai wannan mutum wal hijratu hiya al intiqalu min biladil kuffari ila biladi al muslimina li ajli al firari bid dini hijira shine ka bar garin kafirai ka zo ka zauna a garin musulmai don gudu da addini ka kar su bata ma addini wannan ana bukata masu cika yi shi a kuda yaushe shi yasa malam yace wal hijratu bi hadzal ma'ana wa li ha wa li ajli hadzal garad wajibatun wa baqiyatun ila tulu ishamsi min magribiha inda qiyami Ya ce mutum ya bar garin kafirai ya yi hijira zuwa ga garin musulmai da wannan manufar to tana nan daram don wajibi ne har a tashi kiyama kun gane mala ya ce wa kada tabarra nabiyu sallallahu alaihi wasallam min kulli muslimin annabi ya barranta da duk musulmin da yukimu yana rayuwa yana zaune bainal mushrikin yana tsakanin mushrikai yana zaune yana rayuwa garin al-ikamatu fi biladil kuffari a babu fatarumu ala muslim ko fatarumu ala muslim ya haramta ga musulmi al-ikamatu fi biladin kuffari illa idza kana la yastati'u al-hijrata minha ya zauna a garin kafirai haramun ne sai idan ba zai iya in hijiran ba tukunna yana da excuse a gaban Allah ko kuma aw fi ikamatihi maslahatun diniya ko kuma zamansa a garin akwai maslaha ta addini zuwa ga al'umman garin ko zuwa ga kansa ka da'awati ila Allah kamar zai da'awa ne zuwa ga Allah daidai ne wannan din ko ina muka faɗa kenan wannan islam ko yar musulunci wannan ya tafi daidai ne mun karanta ajiya cewa Allah ya ce إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة وتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساء المصير إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتم سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا وأنا أي ممكن تجيب بس ممكن أفسرها بابا نبيو daga alamun son musulmai munasarat muslimin taimakawa musulmai ba su agaji wa mu'awanatuhum bin nafsi wal mali wal nisan da kuma taimaka musu ta hanyar ranka ka hada har da kai har da kai a taimaka musu a yi wani aiki alaman kana son su ko ka taimaka musu da kudinka wani bashi yayyawa ku taimaka ku bashi ku sauke bashi daidai ne wani maraya an rasu an bar shi ya da komai ku taimaka ku bashi daidai ne wani kuma makoci ne ko kuma yana rayuwa tsakanin ku amma cuta ya same shi ku taimaka ku bashi daidai ne duk abun da taimaka wasu mai ta hanyar ranka da kanka ko dukiyanka a sunnance a musulunce daidai ne wani sani ko wajen bada shawara daidai ne fi ma ya hata juna ilai fi dinihim wa duniyahu duk abin suke bukata na addini ko na rayuwar duniya sara bakinka a yi sa kudinka a yi ka zo da kai a yi daidai ne don Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd mu'minai maza da mata dukansu masu jibinta ne ga lamarin junansu masu soyayya ne ga junansu kun gane in wani zai yi aure ko kun ga yana da alama ya kamata a mishi aure ku taro kai wallahi sunna ce mana kuma wannan sunna ce matacciyar sunna tun mayyita ta mutu an barta amma sunna ce ga wani matashi ya kamata wannan da zai samu aure zai nusu ya yi karatu ako ah, Allah ya ce wa inistan fi fiddini fa alaikumun idan musulmai suka nemi ku taimaka musu cikin addini to wajibinku ne ku taimaka musu in ji ƙur'ani illa ala kaumin kun wa hun misa sai dai taimakon da suka nema za su yaki wanda kuke da alkawari tsakanin ku sai ku ta wannan bara mu yage su ba don akwai alkawari tsakanin sai ku kar ku taimako. amma ba haka ba ku taimaka na uku mala yace at-ta'allumu li alamihim was-sururu bi sururihim yace daga alamar musulmi duk abu da ya dame shi ya dame ka duka mu da yake burge shi yake faranta masa ya faranta maka wannan shi alama mene son musulmi don annabi cewa ya yi masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim misali musulmai mu'minai cikin kaunansu da kuma tausayinsu wa ta'atufihim da jin kansu da taushin halinsu masalul jasad kaman jiki ne guda idan shi takamin hu'udun idan aka san wani gaban da yake da ciwo to ta da'alahu sa'irul jasadi sai ka samu sauran jikin kakaf sai kama da bilhumma zazzabe wasa da gajiyawa ko ciwon jiki gaba daya kuma lalle haka ne idan kan ya sannan kada yake ciwo duk jiki ka sai kaji wannan ne ya kamata mu zama kala daya amma wani ka ya zuwa can yana ji to ku bashi ma ya ji magana ya bari ya dandana ya ji wannan ba mutunci ba ne wannan ba imani ba ne wannan ba imani ba ne gaskiya annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan mumini ga dan uwansa kaman garu ne yanzu ka je ka ga wannan garun ina ma raba garun za ka ganewa kuma za ka gina nan da garu daya sai an hadu ai da aka harba ma ya karfi ba kaman haka ne tsakanin mu ne kenan wannan gaskiya baka san sai ahlus sunna wallahi ahlus sunna ne duk inda yake iya ya ga dan washi yana son shi Allahu akbar annabi ce annabi ce wani mutum a cikin kabari Allah ya kira malaiku kai mai gura da ɗari sai ya ce sai ya fara roƙo a rage ya Allah a rage a tosa ya mun ya Allah a rage a tosa ya mun ya Allah a rage a tosa ya mun tun daga bulala ɗari aka zo bulala ɗaya a rage nawa tasa'in da tara aka ce ai mai ɗaya aka yi mai ɗaya fab da aka bulala ɗaya sai da je kasa tukuna ya kara zuwa bulala ɗaya so sai nan yake tambaya malaika wai bari matukuna me yasa aka yi bulala bulala ne tukuna sai da mai bulala ya je ya dawo yake tambaya me yasa aka mana bulala ne aka ce ce malaiku me yasa kuka kuka kuka mana bulala me yana yana da farko bai tambaya ba sai da mai bulala ya dawo <laughs> me yasa aka bulala aka kira shi ka taba in sallah baka da alwala ka taba wuce da uwanka yana neman taimako ka kika taimaka ka wuce yin dalilin naka Allahu to yin da haka na bulala da yawa za mu sha <laughs> ya shuddu ba ba'dan yana karfafa sashi yana karfafa sashi wa shabbaka sai annabi ya hada baina asabihi sakari ya so haka annabi ya hada sallallahu na hudu an-nusuhu lahum wa mahabbatul khairi lahum wa adamu gishihim wa khadi'atihim ai musu nasiha ka kaunace ka so musu alkhairi sannan karka cutar da su karka yi musu hida'a karka yi musu algushi su zo siyan kaya ka sai musu mara kyau a matsayin mai kyau bai dace da musulmi ba balle ne. taba'an taba'an wannan bai dace da mu wannan ba kayan bane kayan arna ne mu gaskiya mu ga maka wannan mai kyau ne ka dauka wannan mara kyau ka bari ko mu ce wannan zai sauri mutuwa wannan ya fi wannan in kana da kuɗi ka dauka wannan wannan ya fi wannan ko shi ya zaba ka bari haka me dalili annabi ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ba wanda sa zai cika sai idan ya sowa junansa dan uwansa abu da ya soma kansa a babin taimakon da za ka yi fa kar kawai gobe zo wani ta maka ban takalmin ka ban riganka ka ce a ce da kai la yuminu a kariya kake ba wannan bane ba nan ba nan bane inda ka da rika karban kaya mutane kenan in ce ba motanka ka ce me yasa ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu <laughs> ma'aiki yace al muslimu akhul muslim la yahqiruhu wa la yakhsuluhu wa la yuslimuhu bihasbi imri'in min ash-sharr an ya akahu al muslim kullu al muslim ala al muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu yace musulmi don musulmi ne la yahqiru karkare yana shi la ya yahqiru musulmi baya rena musulmi duk rashin kudinsa duk talaucinsa duk cutansa ba a raina shi don duniya juyu juyu ce wa tilkal ayyamu wa yawmu laka wa yawmun alayka wa la ya haqiru kar ya raina shi wa la ya khuzuru kar ya kaskantar da shi ko a gaban mutane kar kaskantar da shi sannan wala yuslimuhu kar wala yuslimuhu kar ka bashi cikin cutar. Fasara ya kai tara anya wannan gudun gaskiya kar ka bashi cikin cuta ku yadda za ku cire shi daga cikin cuta je ka dogo sharhi imam nawawi ko kuma wala yuslimuhu kar ka zama sababin shigowarsa cikin bala'i ko fitina kar ka ka zama sababin cikin faruwarsa cikin fitina in kuma yana cikin kai inda zai iya fita a cikin bi hasbi mri'in min ash-shar ya ishi mutum sharri an yahkira akhahu a muslim ya raina dan wani musulmi wannan babban sharri kenan ya ishe ka wannan man kadai kawai ya za ka raina mutane kowane musulmi akan dan uwansa abu uku haramu ne na farko damu jininsa haramu ne ka zubar da jininsa Haramu ne sannan kai ba ma haka ba ko kai zina da ma yarsa jininsa ne Haramu ne kwarai kuwa sannan wa malu dukiya sa kace ta hanyar ba halatta ba bai halatta ba Haramu ne wa irdu mutuncinsa kaji yau mutum yana cewa zan ci mutuncinka kaji wannan magana bayan ce maka wa irduhu mutuncinsa karka musguna haramun ne wa zan ci mutuncinka sai ya fara tun ba zai zai mazai mai ba zan ci mutuncinka kai Allah ya kiyaye ma'aiki ya ce la tabagadu kar ku yi gaba da junanku kar ku yi gaba da junanku wallahi gaba haramun ne kuma duk sana kana gaba da mutum kana gani kana ji zai tafi barka ba abun da ka yi Allah zai tafi kaf ya barka ba abun da za ka yi yi to Allah ne mai rabawa me za ka yi yi la la ta dabaru kar ku juya wa junan ku keya ba ka mai magana ba ruwan ka dashi kar haka ya faru na jashu kar ka zama dalilin karin farashin kuɗi in dan uwanka yake zai siya kaya kaza kai da ba za ka siya ba fa sai ka zama dalilin karin kuɗi sai ka hada wayo da mai kayan ka zama dalilin karin kuɗi don ya sayar da tsada ko don ya bari kai ka siya duk suna ce munajasha ne ko kuma ka je ba sani ba na akwai amma a Najeriya akwai mutum shi ba yi da siriri yi da tsada da amma ho a bagar zai zai ya zauna a kofan shagon mutum shi ba mai kaya ba shi ba mai siya ba amma a nan zai ci kushe dillalai shi kaya ba na shi bane kuɗi ba na shi bane amma sakanin ku zai ci kana zuwa zai ce na me kake nema kamar fa shi ne fa ba nashi kwarewa fa me kake nema abu kaza ne gashi nan ai muna da shi ai wai muna da shi kamar shago ma shi ne <laughs> eh wannan ma akwai karatu guda amma ba lokaci ne kawai wala ya bai ba duk kuma labai ibadin kar wani ya ciniki idan har ya san wani dan wasa ya je ya cinikin kayan to kar kai kar kai wa cinikin kar kai wa kunu ku zama ko da yaushe ibadallahi bayin Allah ihwana in uwa na biyar mala ya ce ihtiramuhum wa tawqiruhum wa adamu tanakkusihim shine shine balaga shine daidai akan tanakkusihim wa adamu tanakkusihim wa aibihim girmama musulmi da tawqi ihtiramuhum ka girmama su ka karrama su wannan wa tawqiruhum ka girmama su duk kala da mutaralifat ne kawai wa adamu tanakkusihim karka karka me ne. karka rage musu haƙƙi ne kwanci karka tauye musu haƙƙi kuma karka kaskantar da su duk ya shiga cikin yawa wa aibi kuma karka aibanta su Allah ya ce ya yi zai na amanu ya kuma ne la yaskhar qaumun min qaumin kar wani sashi yayi wa wani sashi izgili asa fa da sannu an yakunu khairan minhum za su zo su fi shi da alkhairi Allah ya iya haka wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan min kar mata suna wa junansu don yau da gobe ta yi tafi kafa hattara wala talmizu anfusakum sannan kar aibanta junanku sannan wala tanabazu bil alqab karkuna kuna jifan junanku da lakabba mara kyau lakabi mara kyau karkana gaya mutum me yasa bi'sal lismul fusuqu ba'da al-iman bayan kun yi musulunci kun yi imani to haramun ne tur aka yi da irin sunan da bai da kyau kuke za ku kira sunan junan ku da shi wa man lam yatub ulaika humu zalimun duk wanda bai tuba da wannan ba to sune azalmai ajin farko ya komo manai ijtanibu kathiran min az-zal ku nisanci zato da yawa nisanta madin mafi yawa ku nisanta wallahi ku nisanta shi sa wani mana mai dugula yake cewa wajen gudun zato yace idan ka ga mace da namiji suna kwance dukkan su sirara karkace suna karkace suna yin zina karkace suna yin zina yace yace ta yi suna gwada sayin su wa fi sayi ne <laughs> eh, ba lokaci da lamar kula labarin da yawa wallahi don har sahabu ya faru haka amma ba lokaci ne Allah <laughs> eh, a lokacin sai na umar haka ya faru ba lokaci ko yi hakuri wani lokaci wani sa insha Allah ta'ala ga oga yana nan ai mu anan da ku insha Allah eh ba da mu bu kathira min az-zann inna ba'da az-zanni ithm wani sashi mun zaton babban zunubi ne wala tajassasu sai da ku tahassas at-tahassus ya halarta a tajassus ya haramta ka yi bincike don alkhairi daidai ne amma ka binciki sharri wannan ɗaya aina ya tashi yanzu yanzu yarinya na ta shiga shi ma ya shiga to me suke yi ko yana koya mashi karatu ne ai ba ba banza ne akwai wani irin wannan karkai <laughs> karkai irin wannan wala ga tabba a ba'dha kar kuma mutum yana yi da junansa kar kuna yi da junansa wai kamar shi ne babban zunubi ko ina akwai ko tarun malamai ne ka ba su minti goma wala sai an fara yi da mutum Allah ko tarun malamai ne ba su minti goma kawai sai an fara yi da mutum ya ci ko ina Allah ya kiyaye Allah ya hana ya ce ayu ibu a hadu kuma ni ya kura laham akhihi maitan tomo zai yi yanzu mutum ya ci nama dan wanka matacce gawa ba ku haka ba ku ci ba to haka na kuma kar ku yi da mutum wattaqullaha inna allaha tawwabur rahim ku ji tsoron Allah Allah mai yawan karban tuba ne mai yawan jin kai ne na shida an kona ma'ahun fi halin usri wal yusri wa shidda wal raka ka zama kana tare da musulmai a kowane hali halin kunci halin yalwa halin masasi halin duk yadda aka yi a kowane hali ku zama kuma tare da wannan din don kar wani abu ya sami shi ku guje shi kar dan yi kuri tukunan ka zo sanda bai da ba baka nan yanzu ya kuri kana zuwa wajen shi kar ku yi haka bi khilafi ahlin nifaq bambancin munafiki kenan shi munafiki allazina yakununa ma'al mu'minina fi hali yusri warraha wa yatakhallawna anhum fi hali shidda munafiki zai yi tare da kai in kana da kudi in kana da mulki in kana cikin yalwa kuna tare amma idan bala ya same ka to shi ban shi a wannan munafiki ne babba kuma nan Allah ya ce allazina yatarabbasuna bikum su munafukai suna ma jiran me zai same ku suna zaman jiran bala'i gare ku bayan kana kun fatuhu min Allah idan kun samu alkhairi daga Allah shine fatuhu hunana in kun samu alkhairi daga Allah sai su ce kalu alam nakun ma'akum ba ma an tare kullum ba ai kullum ma tare abokina ne ma tare muka girma yanzu ka kai abokin sa tada kai kudi abokin sa ne men na ne muna nan ai tare <laughs> amma wa in kana lil kafirina nasibun idan aka kuta yaki kafiri ya ci galaba akan musulmi sai su ce kalo alam nastahwiz alaikum ba muka ba ku galaba ba wasu ka ce a alam nastahwiz alaikum ba mu ne ba muka ba ku liket muka ba ku sirrin su wa namna'akum muka sa muka sama muku kariya muka hana mu su cuce ku ba mu muka zama sawabi muka baku kariya ba ba su cuce ku ba kuma muka baku sirrin su suna fadin haka na bakwai ziyaratuhum wa mahabbatul wa mahabbatul iltiqa'i bihim wa lijtima'u iba dan naga nan i wa lijtima'u ma'ahum daga alaman son musulmi kai musu ziyara kasa na ka muku ziyara ka so haduwa da su dan nake son haduwa da musamman mala anas Allah sai har hadda Abdul Latif ban taba ganin shi ba ina son shi wallahi ina so ku yan Ghana gaskiya ina kaunan ku don akwai mana ban fara fara ba amma ina koma Najeriya zan fara na ga abubuwa kala da yawa wajen yan Ghana kuma na koya darasi da yawa gaskiya yan Ghana da gaskiya nake fara har a zuci ina kaunan ku Allah amin walittima'u ma'ahum ku taru guri guda alama so a hadisul kudusi annabi ya ce wajabat mahabbati lil na fiya Allah ya ce wajibi ne na kaunaci duk wayar suke kai wa ƴan wasu ziyara don ni tabbas ni Allah zan kaunace su na ɗaya kenan na biyu ma'aiki ya ce anna rajulan zara akan lahu fillah wani mutum ya kai wa dan wasa ziyara don Allah ba don kuma ba kawai don Allah fa arsadallahu lahu ala madrajatihi Allah ya sa arsada shine mutum ya zo yana jiranka shine arsada Allah ya sauka da mala'ika don zaman jiran talayin da mutumin zai biyo yana jiran mutumin har ya zo ala madrajati a sakiya inda zai wuce malakan mala'ika guda daga cikin mala'iku da ya zo fasa'alahu sai mala'ika yake tambaya mutumin aina turidu ina zaka ina zaka yace kada azuru akalli fi sabilillah ko kuma filla zan kai wa wani dan uwana na ziyara tun Allah sai yake tambaya shi yace hallaka alaihi min ni'matin tarabbuha ko dai akwai wani ni'ima a wajen sa kake suka je ka gyara abun ya yawaita ko kana suka ka hada hannun jari ko alakan kasuwanci ko dai akwai wani abu yace la wallahi ba komai kawai fillahi don Allah ne kawai gaira kawai ne annini din ahabbtuhu fillah ina kaunansa don Allah sai yake mutumin yake malaka yake kala fa inni rasulullahi ilaika to ni dan aike ne daga Allah in ba baka labarin bi anna Allah a ahabbaka kama ahabbtahu fihi Allah da kansa yana son ka kamar yadda kake son mutumin don Allah nan ma akwai magana ga yan bida ma ba lokaci ne ihtirabu hukukihim ka girmama hakkin dan uwanka musulmi daga alaman kana son sane fala ya biyu ala bai'ihim kar ka je kai ciniki akan cinikinsa wala ya mu ala saumihim shi ma har yanzu mutaradifat ne ne ibnu hajar ce ibnu hajar ce bai'u ne a sawm duk abu daya ne wala tibu ala kutubatihim kuma kar ya nemi mace zai aura ka je ka kai maza ka shiga ne mai mu muna kira shi uf kana nan baka so kana karike yar mutane shekara daya wai kana kauna wai kana love gara irin ka yi shekara daya baka aure ta ba kai ka ji yi tambaya ba a jira ka ni kam idan ya mu shigo zan yi wallahi zan yi tsantar amma idan har annabi ya ce idan har yaji ya yi tambaya an bashi to kai kai hakuri ina faɗa a mulkin nace duk wanda yake son yarinya bai kai shekara ɗaya ya je ta har shekara ɗaya bai je ya tambaya ba ku shiga ku yi mai uf ɓuf shi shiga sauri eh, kawai ka shiga kawai kwana biyu a jiƙa tambaya sati da yanki a sa rana kawai kaga uf eh mara mara ya eh, wala ya ta'arradu lima sabaku ilaihi min mubahat duk abu da suka fara fara na alkhairi to kar ka shiga tsakani kana hana su annabi ya ce sallallahu alaihi ala ku saurara la yabi irrajulu ala bai akhihi wala yaktubu ala hitbatihi kar wani ya je ya ciniki idan uwansa ya niki kuma kar wani ya shiga yarinya idan har wani ya riga shi ya shiga wala yasum ala saumihi kar ya ciniki akan ciniki sautar ya wayar kenan na tara arifku bi du'afaihim ya kwata zama bi du'afa amma nan ya sa mene bi du'afihim duk dun da yana dauka menene arifku taushi taushin hali ga raunannu talakawa ko masu wanda bai da lafiya ku samu su hali yana daga cikin alaman son annabi son son musulmai ma'aiki ya ce laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa yarham sagirana a wata riwaya annabi ya ce hal tunsaruna wa turzakuna illa bi du'afaikum baya daga cikin mu subhanallah irin kalmar da nake jin zafin sa wallahi annabi ya ce baya daga cikin kai malam ko na ya ce baka daga cikin ƴaƴana zan ji zafi sosai zan ji zafi amma annabi ya ce baka cikin mu ibn hajar ya ce duk fassara ba daɗi baka cikin mu mu ahlus sunna baka cikin mu shafa'a ta ceto na baka cikin baka cikin mu kai kafiri ne kowane fassara ba daɗi waye wannan man lam yuwakkir kabirana wa yarham saghirana wanda baya girmama babba baya tausayin kanana na kasar shi baya daga cikin wallahi malam babba ko kafuri ne in alaka ya hada ku girmama shi ya wuce babba annabi ce girmama mai furfura yana daga girmama Allah subhanahu wataala kun gane mu fi kowa girmama manya amma banda wanda ya shiga hakkin Allah da Allah sanda ka taba Allah wallahi baka ma kai kiya sha wajen ta kaka ya fi sauki idan eh kwarai baba babana idan ka girmamawa wanda ya taka Allah ya taka annabi don shekarunsa ka saba wa musulunci duk duniya ba mai shekaru kamar ibn yesu ko akwai amma kullum wannan su sa me yasa ai babban mutum ne ya hal tun saruna turzakuna wai kuna ga dama ana ba ku agaji ne ana ba ku arziki ne illa bi du'afaikum in ba daura ku ba dalilin ba ku arziki daga Allah dalilin samun garabasa daga Allah shine raunannun cikin ku da kuke taimakawa shine sa'an ku Allah ya ce wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil gadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya yi hakuri shamake ranka tare da wanda suke bautan Allah a koda yaushe kai tare da su ka zauna da su kai hakuri safe da maraice duk ku zauna guri guda yuriduna waja wanda suke nema yardan Allah ka zauna da su kai aboki da su wala ta'du aynaka an karka dauki idanunka akan turidu zinatul hayati duniya a ce kana son lamarin duniya banda kai kun gane na goma du'a lahu istighfaru lahu ka nema wa musulmai gafara yi musu addu'a ko a sallah ai duk kullum kana fada ihdina kai da suwa daga duk musulmai kake sa sallah kai musu addu'a me dalili Allah ya ce wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat ka nema wa ka gafara kar ka ba mu ne maza har ma da mata Allah ya ce rabbana ghafir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil imani Allah ka yafe mana da ɗan uwa mu suka riga mu da imani su ma ka yafe musu wannan bai fadawa magabata sai ahlus sunna su suna fadi su har daga sahabbai zuwa ya duk wani musu gafara Allah ya ce la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yukatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa ilaihim inna Allah yuhibbul muqsitin Allah bai hana ku ba ga wadanda ba su yake ku ba a addini a aqida ba su yake ku ba wannan ku yi zama lafiya da su babu laifi kuma ba su yi yunkurin kire ku ba garin ku ku yi musu kyautayi ku girma ma? wasu iya ma wanda ba wuce iyaka ba ku yi musu adalci wannan daidai ne don inna Allah yuhibbu al-muqsitin Allah yana so masu adalci sosai famanahu ma'ana wannan aya anna man kaffa a min kuffari duk wanda ya daina cutar da musulmai daga kafirai ya yi shiru ya rike hannunsa ya zauna falam yuqatilil muslimin bai yaki musulmai ba to walam yukhrijuhum min diyarihim bai yunkurin cire su daga gidajensu ba fa innal muslimina nuna zalika bi a bil isa. musulmai za su karbi wannan bi mukafa'ati za su mayar masa bil ihsan da taimako da ihsani da kyautai wal adli hu tare da ma'adalci fi ta'amuli wajen mu'amala mu'amala ma duniyawiya mu'amalan duniya Tunda da kafirai ne ba na lahira wala yuhibbunahu bi qulubihim amma ba sa son sa har zuci Tunda kafiri ne ba son sa har zuci me yasa don Allah cewa yayi an tabarruhum wa tukusitu ilaihim wa lam yakul tawalawnahum tuhibbunahum ai bai fadi haka ba ko والنظير هذا قوله تعالى في الوالدين الكافرين في الوالدين الكافرين kwatankwacin wannan shine fadin Allah subhanahu wataala akan iyayen da suke kafirai wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma idan suka ja in ja da kai akan ka nema wa Allah abokin tarayya kai shirka wanda kai ka san baka da wannan ilimin kwata kwata ilimin Allah ne ma Allah bakin tare wannan ne ba ana cewa ya bakwa ganewa a bara mu Allah ya fada fa ma laysa laka bihi in ba ma gane wannan ilimin ilimin shirka kana ganewa ni wallahi ba na ganewa to ilim wannan fala tutihuma karka bi su inji Allah kawai kai musu ihsani amma biyayya ta'a daban da ittiba daban da ihsani amma ta'a kar ai musu kawai abin da ka shi ne wa sahibu ma fi duniya Ka kai aboki kai zamantakewa da su a duniya Wata bi sabila man ba ila duk wanda yake bi tafarki na to kana kwaikwayon sa wannan ko a hadari akwai ai shi ma nan akwai magana ba ba da kwace ne wa kar ja'at ummu asma mahaifiyar asma ta zo ilaiha zuwa ga asma ta tulubu ha tana neman sada zumuncinta alhali wa hiya kafira ita ba musulma bace fastazanat asma'u rasulullah asma ta izinin annabi sallallahu ko fi zalika fa qala ha sali umman ta ne izini daga annabi ce karbi zumuncin ta karbi zumuncin ta kira ta ta zo ku zo na sannan kuma Allah ya ce la tajidu a yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwatuna man Allah rasulahu kanu wannan mun baya ko fasilatu wal duniyawiyya shay'un wal mawadatu shay'un akhar sada zamunci da idan ya ma kyauta kai ma kan mayar al'amarin duniya wannan wani abu daban ne sannan kauna kuma shi ma abu daban ne shi ba yawa kafirai amma wancan ana yawa kafirai me sa. wali an na fi silati wa husnil mu'amalati targiban lil fil islam don wajen sada zumunci da kyauta zai sa kwadayi da fata zuciyan kafin da ya musulunta ko fahuma min da'awa guda biyu yana cikin wasilan da'awa e kwarai kuwa bi khilafil mawaddati wal muwalat amma banda kauna da jibintan lamari fahuma ne ala iqraril kafiri ala mahu huwa alaihi wa rizo anu don wannan zai samu zai nuna tabbatar da kafirta da yake kansa sannan zai nuna dara kafirta da yake haka ma yana nunawa Wazalika zalika wannan din yusabbibu adama da'awatihi ila al-islam zai zama sababin rashin kiran ka zuwa ga musulunci wa kazalika har yanzu haka nan ne ta harimu muwalatil kuffari yana haramtan son kafirai la ta'ani ta ta'amuli ma'ahum bitijaratil mubaha amma bai nuna kai mu'amala mai kyau na kasuwanci wastiradi bada'i eh wastiradi bada'i wajen koro kayan sayarwa ka koro mai ya koro mai ya sayar ya aika ma ka sayar ka aika ma wannan ba ba masala kun gane wal masnu'atin dafiya da kuma masana'o'in masana'anta na abin wanda yake da amfani ya zama yana kiya karkashin ka ko kana kiya karkashin sa duk wannan ba laifi wali istifadatin min khabaratihim ko su baka labari na gaskiya kai aiki da shi duk wannan ba laifi bane eh wa mukhtara'atihim abin suka kirkira da yake da amfani ka dauka ka kira shi duk wannan ba laifi bane ka dauka ka kira shi duk wannan daidai ne me yasa abin da yasa shi ne annabi sallama ista'jara ba as naga alif din kamar sama ne ista'jara ibn urayq ibn urayqis al-laysi ko urayqis al-laysi duk ana faɗa annabi ya ya ya dauke shi tamkar control zai ba shi wani abu ya nuna masa hanya ala tariqi wa huwa kafir amma kuma shi kafiri ne haka kenan wani ya halatta ka dauke shi aikin mustajar ko kuma wakilin wani abu wanda ba su da musulmai a cike wastadana min ba'd yahud annabi ya karbi bashi a wajen wani su yahudawa wannan duk zai halatta wa ma zalal muslimuna musulmai har yau ba su daina ba ya sauri dunar bada'i'a wal masunu'ati min al-kuffari suna karba kayayyaki da kuma suna zuwa masana'anta na kafurai su aiki wa hadha min babi shira'i minhum bi thamani wa laysa lahum alaina fihi fadlun wa minna wannan babin kawai cinikayya ne da za ku yi tsakaninku bai daga kin daukaka da za ka daukaka shi ko kuma wani baiwa babu ko ban samu gaban sayawa ne wai har yanzu nan nuna mu lokaci ne kuma na so man gamu tafi gaba daya walaysa huwa min asbabi mahabbatihim wa muwalatihim bai daga cikin sababin kaunansu da son su فإن الله أوجب محبة المؤمنين وموالاتهم محبة المؤمنين وموالاتهم ومعالاتهم وبغض الكافرين ومعاداتهم Allah ya wajabta wa muminai su so muminai yan uwansu su kaunace su su ki kafirai suna gaba da kafirai ka suna son kafirai na zaga masu yawa ba kamar na zaga masu yawa layi biyu ko Allah ya ce inna ladhina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wadannan da suka yi imani suka yi hijira don Allah suka tashi hayyukan da dukiyansu da kawunansu don tafiyar da tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala wallazina awau wadannan da suka ba wa dan uwansu ɗan uwansu mafaka wa nasaru suka bada kuma agaji ulaika ba'dhum awliya'u ba'd waɗannan majibinta masoya sashi ne sannan Allah ya ce na kafar su madin kafirai ba ba'duhum awliya'u ba'din suna jibintan lamarin sashin junansu illa fa'aluhu idan ba ku yi hakan ba yadda su suke kaunan junansu idan ku ba ku yi hakan ba takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir sai hakan ya zama babban fitina a doron kasa da jarrabe ku kuma ya zama babban barna ne hafiz ibn kasir ya ce ma'anarta shi ne illa fa’aluhu idan ba ku yi haka ba takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabi ma'anarta shi ne illan illam tujanibul mushrikin idan ba ku nisanci mushrikai ba mushrik karkar ka kafin kawai ba a angon kuma akwai mushriki ta yi makocinka ne ma ba lokaci ne fa wallahi akwai yawuda ba raina ma ba lokaci wallahi amma yana na gana har yanzu ko insha Allah ba damuwa wa tawalal mu'minin su kaunaci mu'minai in ba su haka ba wa illa wa ka'at fitnatun finnas to fitina zai fara cikin mutane wa huwa shine me iltibasul amri cakudan lamari wa ikhtilatul mu'minina bil kafirin sannan cakuduwa tsakanin musulmai da kafirai sai kaga kawai kaga alaka tsakanin dan bila da dan suna kaman yan uwa kamar yan ciki daya ka ba ka iya ma warewa ga runguma ga dariya kamar madan ka kasa samu da baka dare ko har da shi ba a nan akwai magana ba lokaci ne shi madan kore fayaka ofin nasi fasadun muntashar ko kuma muntashirun duk za ka yi ka fasara a wani sufi siga kenan fayaka ofin nasi zai faru a cikin al'umma bi'ansu fasadun barnace muntasharun aridun tawilu wanzazzen barna yalwataccen barna mai dogon zamani ko lokaci za a dade ana barnan a ciki ba fita ciki ba hakan zai faru sai a dauki shekaru ana cikin barnan mala ya ce intaha komai ya kare yanzu kam kultu na cewa haza ma hasara fi hada zaman wallahu musta'an wannan shi ke faruwa wannan zamanin Allah shi ne abu neman agaji ya kare ba ko gaba ne muka zo wai gaba muka zo to sauran sai ku karata a gida <laughs> eh, duk da ni ku karata a gida eh, pefa tab pefa uku ne ba ku karata a gida koya eh, ko kuma ku cicibi wani daga yan uwa su kara samu kutuna mai sauki na. Allah ya mana wafaka ya nuna mana daidai ya mu ikon bi ya kuma nuna mana kurakura mu ya mu ikon gyara matattun Allah ya yi musu Allah ya rahamshe su marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah sai mana lafiya mu idan ta mutu ta zalla samu cika da imani subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk don da suna yi an shelan cewa an akwai tambaya a yi rubutu Kar mu tauye muku aiki ko ban san akwai lokacin nan ba Allahu a'lam tawfiq akwai da cara. Eh, wannan yana tambaya ya ce masu yawa masu haddace ƙur'ani suna da yawa a maiduguri me sirri akan haka ba mun ko labari kaɗan mana daga ciki amma malam kai kuma wannan kawai kyautan allah ne eh, kawai kyauta ne na allah ajiyan allah ban san wani sirri a kaiwa ba wannan shine kawai ba wani sirri kawai Allah haka ya gada mai don kusan gaskiya a maiduguri zai wuya kabila yana ba mahadaci kurani sai eh, zai wuya alai zai wuya ko wannan mahadaci kurani ne na intaha intaha سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وانا اتيتك فابتدي فتح الكتابة فيها وحشة <laughs> آمين يا رب العالمين ما حكم لبس ملابس المشركين كالنصارى واليهود e me hukuncin sa kaya mushrikai ko yahudawa ko kristoci wanda kila ma akwai fotuna da sauransu a jikin kaya za ka sa da hoton kafuri a jiki me matsayin sa wannan ma har yanzu mun yi bashar har yanzu a kasuwa ba bani mun ce wajen ba alaman kaunan su alaman kaunan sannan sai da bazan kara akai wanda zai sa kayan da akwai foto foton ma kuma na kafurai kuma ka zo masallaci ya yi muni da yawa wanda yake haramta hoto sai kai ka sa ka zo gidansa wato abin da zai faru ya faru kawai kuma a hakan mana wanda baya so bayan baya son hoto baya son kafirai kai ka hada biyu ka sa hoton kuma na kafiri kuma ka zo ka siya a gidansa taurin kan nan ya yawa kai ma wallahi bayan haka ma kuma an a baya ne ma ga musulmi wani yana sallah a bayan ka yana kallo ta yana karanta sunan ma a zuciya kata mata masa ikhlasi zurbi ka yayi yawa ba kyau amma usaimin alaihi rahmatu ce duk wanda ya sa kaya mai hoto ko wanda ya sa kaya masasse ko wanda ya sa kaya da ake kalon kalon jikin sama baya kalon al'auran ko wanda ya sa kayan sata duk yana da sallah yana da zunubi kuma da yana da sallah yana da zunubi Allah ya kiyaye Allah ya gyara mana imani da al'adarmu الآن أظن انتهى انتهى طيب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها يا رب العالمين اللهم ألهم نفوسنا تقواها اللهم اجعلنا من الصالحين المتقين المحسنين اللهم إن, إن كنا محسنين فزد في إحساننا وتقبل أعمالنا يا رب العالمين اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا اللهم اغفر جميع الموتى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفرهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الظلم والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم جازهم بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفصحى والسرور حتى يكونوا في بطون الأنهار مطمئنين وعند قيام أشهاد من الآمنين اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم يا رب العالمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين